Wannan ganawa ta Mohamed Bazoum da kwamandan rundunar Barkan ta ƙasar Faransa General Mark Conrad na gudana ne a wani lokacin da al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a ƙasashen Nijar Mali da Burkina Faso. lamarin da ya sa tantaunawarsu ta karkata kacokan kan wannan batu. parler de la situation sécuritaire de façon générale. En... General Mark Conrad ya ce mun tantauna ne a kan yanayin da ake ciki a baki ɗayan yankin Sahel da Sahara. Haka kuma mun taɓo batun hare-haren da aka kaiwa dakarun Nishar a baya-bayan nan. sannan muka yi nazarin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar wannan matsala a nan gaba. Tuni dai masu sharhi akan sha'anin tsaro suka fara bayyana matsayinsu a game da tasirin wannan ganawa. dangane da yakin da ake gwabzawa da 'yan ta'adda a yankin sahel mustapha abdullahi kwararre ne akan sha'anin tsaro ba yau ba wannan ci yaƙi ci ba dole ne a sake gamuwa a sake sabon salo wannan taro da aka yi yana da mahimmanci domin a gani kakane za a yi ina ne ke da kai kurakurai wani irin gyara ne za a yi mu ma dole kawai ƙasar nijar ya kamata gwamnati ya ƙara ba da ƙarhi a ƙara ba mu makamai a ƙara ba su horo a ƙara kuma wasu sabbin sojawa don ka kasan aishi wannan yakin dale kafin a ci shi lalle dole ne sai muna da soja sosai sai muna da makaman yaƙi sosai kuma sai muna da la'urori wanda za su taimaka mu domin mu gane me ke faruwa kuma su 'yan ƙasa su ɗora ba gwamnati eh, labari rahoton kuma ya kamata gwamnati ya ɗora kare su kasan wasu suna tsoro musamman in sun ba da wani labari Eh, a zo daga baya. Mayar da hankali wajen ayyukan inganta rayuwar al'ummomin yankunan da ke fama da rikici ita ce hanya mafi a'ala wajen neman zaman lafiya mai ɗorewa a maimakon baiwa makamai fifiko. In ka riba tushen abin abin da ke kawo shi rashin gaskiya. In akwai talauci, in akwai jahilci, dole ne mutane za su aiki da kowace irin abu ya zo masu sai an gama harakoki na cin gaba musamman harakoki na waye ma samari Kano. a samu masa aikin yi. A shekarar 2012 ne kasar Faransa ta kafa sansani mai kunshe da sojoji 3,500 da nufin tunkarar kungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin kasar Mali. Ba idan rundunar haɗin gwiwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato MINISMA mai sojoji 12,000 da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya. la'akari da yaduwar ayyukan waɗannan ƙungiyoyi zuwa nishar da burkina faso ya sa gwamnatocinsu amincewa faɗaɗa ayyukan rundunar ta barkan domin sintiri a kan iyakokin ƙasashen uku sai wasu dubban sojojin rundunar haɗin gwiwar jason sahel da wasu dakaru 1,200 da ta aika a wannan yanki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger